Shugaban sashen kula da siyasar tarayyar Turai a kasashen waje Joseph Borrell da ke jawabi a yayin taron tsaro da ya gudana a makon jiya a Brussels shine ya tabbatar da wannan aniya ta bayar da tallafin makamai samfarin armletal wa kasashen Nijar da Somali. Yana mai cewa sanannen abu ne abokan hulɗarmu na ƙara nuna buƙatar samun tallafin bindigogi. E eh kwarai irin abin da muka yi wa Ukraine muna iya yin sa kuma za mu yi shi domin wasu. matakin da masanin sha'anin tsaro Ahmad Bunt Jallo ya yaba da shi domin a ra'ayinsa alama ce da ke nunin kasashen yammaci sun gamsu da jajircewar nishar a yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Niger ba tauke mu ba kamar su yi banna cikin yakin da suke yi suna ta kashe mutane babu hanya babu dalili babu wannan don don wannan ne ina tamani union european ya gane mu sojawan ne masu yaki da hankali kuma niger ya gudi ne yana so bindigogi don ya samu ya kare da waɗannan ta'adda bayan minista na amerika ya zo bayan manyan-manyan mutane sun ku zo sun ka yi ziyara cikin nijar sun ka gane muna da niyya mu yi kokowa da waɗannan dan ta'adda yau inda nijar yake mun gaji mun sa kudi amma ba mu ga mu dace bisa waɗannan dan ta'adda don ka abin da nake so mutane su gane shine kowane ne ya kawo mun bindiga mu karba don mu samu mu yi yaki da yaki nan cada ne. To sai dai a nasa bangare wani shigo a kungiyar fafutuka ta Rotab Muhammadu Aisami Ciroma na nuna shakku game da alkawalin na kungiyar EU a bisa wasu dalilai. Wannan zan ce dai abin da suka yi ikirin suna iya yin shi a Nijar ko mai wannan kawai zance ne babu zahiri ciki. In ka ɗauka turai da kake gani ikirin kin nan sun ɗauke ta kamar 'yan uwansu ne mutanensu ne kamar dusu ne. shi za ga sun yi wannan hoɓɓasa sun sa kuɗaɗe da yawa sun sa ba da makaman yaƙi da yawa amma in ka diba munan kasashen mu na Afirka sun dauke mu yaran su ne mu kyakkyawar hulɗar da ke tsakanin kungiyar tarayyar Turai da gwamnatocin Nijar da ta somaliya da kuma yadda waɗannan kasashe suka ki sakin fuska wa kamfanin sojan haya na Wagner ballantana ya sami su kunun kulla wata mu'amala na daga cikin hujjojin da aka dogara da su wajen amincewa ba da wannan tallafi to amma tsohon soja Amadu Buntu Jallo na ganin Hausawa ke ce in ka fado cikin rami kowa ya baka hannu yana kana kama tun da kai so ka yi ta cikin raman nan don kana cikin matsala kowa ya gani burkina faso da mali yau yadda sojawansu suna murna sun samu manyan-manyan bindigogi sabbin bindigogi suna ta yaki yanzu don ta'addan man kasar nasu nan ba san ma daga ina ne a hana halbe su ba kawai suna nan sai su gani abokansu sun mutu su ma waɗanda sun yi rai sai su yi ta gudu kawo yanzu ba a bayyana ranar da za a bada wannan tallafi na makaman kungiyar iyu e ba ballantana batun sanin adadin su a yayin da yaƙi da ta'addanci ke ƙara zafi a yankin Sahel. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.